كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله ci gaba da karatunmu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبقوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi guda biyu yana bayyana mana ko ɗora mana bayani akan hukunce-hukunce dai da wannan littafi nasa mai girma ya ƙunsa idan kana karanta aya alƙur'ani ko kana karanta labari na gaskiya ko kana karanta hukunci na adalci ko kana karanta aya mai bayani akan aƙida da tauhidi da imani ko kana karanta aya mai magana akan ibada da yadda za a aiwatar da ibadar ko kuma kana karanta aya mai magana a shashin zamantakewa da kuma mu'amala ta rayuwa tsakanin jama'a ko kana karanta aya mai kira zuwa ga halaye da ɗabi'u masu kyau masu nagarta cikin wannan aya ɗori ne akan abin da Allah ta'ala ya faɗa mana a ayar da ta gabata wa li anfusikum ku gabatar da ayyukan kirki domin amfaninku a lahira wattaqullaha doka ta biyu ce ku ji tsoron Allah wa'alamu kuma ku sani annakum mulaquhu cewa ku masu haɗuwa ne masu gamuwa ne da Allah wa bashiril mu'minin yi bishara ga mu'minai sai Allah ta'ala ce wala taj'alullaha urdatan kada ku sanya Allah ya zamo shamaki ya zamo kariya ya zamo tsari li aimanikum garan tsanku an tabarru ya zama ba za ku yi aikin nagarta ba saboda kun rantse da Allah ba za ku yi ba wa tattaku ko ba za ku yi wani aiki na tsoron Allah ba saboda kun yi rantsuwa ta zama shamakin rashin aikatawar wa tuslihu bainan nas kuma ya zama ba za ku gyatta tsakanin mutane ba saboda kun yi rantsuwa a kan ba za ku yi ba wallahu sami'un Allah mai jin duk abin da ake faɗa ne alimun masani ne da dukkan komai da komai wannan aya kamar da muke gani tana yin hani ne ga irin mutanen nan da sai mutum ya rantse wallahi ba zan bashi ba ya saba bawa wani mutum wani abu sai ce wallahi ba zan ƙara shi ba sai an zo an bashi hakuri sai ce to ai na riga na rantse in banda na rantse da sai na wato yanzu kenan abin da ya sa ya ƙi saboda ya rantse da Allah wallahi ba zan je ba wallahi ba zan yi ba wallahi ba zan bashi ba wallahi ba zan taimake shi ba sai an zo kuma an gabatar masa ko an bashi hakuri ko an lallashe shi ko an sauke shi to sai ya fake da rantsuwar sai ce ana riga na ran in banda na rantse da sai na to Allah ya ce kakku mai da ni na zama ni ne zan hana ku aikata kirki don haka annabi alaihi salatu wasallam ya bamu mafita karkashin wannan aya yake cewa iza halafta ala yaminin duk sanda kai rantsuwa akan wani al'amari fara'aita ghairaha khairan minha sai kaga abinda ka rantse akan wanda ka rantsan ba za ka yi ba shi yafi alheri to fa kafir an yaminika kayi kafarar wannan rantsuwar wa'atil ladhi huwa khairun ka je ka aikata abin da yake shine alheri wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin kitabul Ayman wan Nuzur babu qaulin Allah ta'ala la yu'akhidhukum Allahu bil laghwi fi aymanikum hadisi mai lamba ta 6622 haka Imam Muslim ya rawaito shi a cikin kitabul Ayman babu nujiba man halafa yaminan fala'a ghayraha khayran minha duk wanda ya rantsuwa akan zai aikata wani abu sai kuma ya ga ko ya ce ya rantse ba zai aikata ba sai kuma ya ga aikata wai ai ya fi alheri dan uwanka ne kuna zumunta mu ba da misali da kissa sayyidina abubakar da misdahu bin usas misdahu bin usas ko usas yana cikin dangin sayyidina abubakar kuma sannan yaron sayyidina abubakar ne sayyidina abubakar yake ɗaukar nauyin cinsa da shansa da taimakonsa mahaifiyarsa kuma ita take wa sayyidina sayyida Aisha wato hidima sai munafukai suka wa na Aisha kazafi suka yi mata kage abun mamaki wannan mutumin da yake cin arzikin sayyidina Abubakar yake amfana da sayyidina Abubakar wai hadda shi a cikin masu yada wannan labarin wannan abu ya mace na bakar ciwo da Allah ta'ala ya wanke na na Aisha yace innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imrin minhum maktasaba min al ithm wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim da Allah ta'ala ya wanke nana Aisha akan wannan zargi da wannan kage da wannan bacin suna to sai sayyidina Abubakar ya rantse cewa ba zai ƙara taimakon mistahu ba saboda ya shiga cikin masu yi mana na Aisha kage sai Allah ya ce wala ya atali ulul fadli minkum wasa'ati an yutu lil qurba wal والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم Allah ta'ala ce kada ma abota falala da daraja su rantsuwa ba za su ba da gudummawa ba ga ma'abota kusanci ko talakawa ko waɗanda suka hijira su yi afuwa su rangwame su ba sa son in yafe musu sai sai na abubakar ya janye wannan rantsuwa ya kafara ya ci gaba da taimakawa mistahu wanda da yana cikin waɗanda yake na kusa amma da ya shiga cikin wannan magana sai na abubakar ya fitattake shi don sai ya dawo da shi ya ci gaba da kyautata masa aka ji aka yi masa bulala tamanin na wannan ƙazafi da iyadawa, wanda aka mana na aisha da kun ga akwai lokacin da kana da ɗan uwa ko almajiri ko cikin danginka ko makusantanka ko yaranka da kuke aiki ko abokin tafiyarka sai ya maka wani abu ba daidai ba sai abin ya fusata ka sai ka ji ciwo sai ka fushi ka ce wallahi tun da ni nake bashi albashi wallahi na daina ko ɗinkin da nake masa da sallah na daina ko shinkafa da nake bashi ta azumi wallahi na daina ko umarar da nake kai shi ko haji na daina ko kuma kudin haya da nake biya masa na daina ko tallafin da nake bashi akan karatun 'ya'yansa ko akan lafiyarsa na daina tunda shi ya min haka sai zai ce dan Allah ka yi hakuri ya turo manyan mutane suka suka same ka suka ta baka hakuri. da wani sai ya ce ai na riga na rantse wallahi na riga na rantse ai da ba dan na rantse ba to sai Allah ya ce wannan janye wannan rantsuwar taka kada ka fake da ni ka kiyin yin aikin kirki da an taba sai ya ce ai na rantse ne to in ka ba mutane wannan damar duk wanda ba son ya taimake ka da ka zo sai ya maza ya rantsi wallahi na rantse mazan ba ta ce hakuri ce ai na rantse na riga na rantse wallahi sai dai ai hakuri kuma na riga na rantse Allah ya ce to kada ku mai da ni ni ne shinge kada ku mai da rantsuwa da ni ta zama take shinge ta wato kin aikata kirki ka ki aikata kirki ka ce saboda Allah ne ka yi rantsuwa da shi to Allah da yake kira zuwa ga kirki kuma ya za a fake da shi a kin kirki Allah da yake kira zuwa nagarta yake kira zuwa ga tsoron Allah yake zuwa zuwa yake kira zuwa ga sulhu da daidaita tsakanin jama'a ya kuma za a ƙin wannan kuma a ce Allah saboda Allah aka ƙi ka annabi alaihi salatu wasallam ya bada mafita man iza halafta ala yaminin fara'aita ghayraha khayran minha fakaffir an yaminika wa atil ladhi huwa duk sanda kai rantsuwa akan ba za ka yi wani abu ba sai kaga kuma abin yin kiciyar wato yin wannan shi ya fi alheri to ka yi karen kafara akan rantsuwarka sai ka je ka ciyar da miskinai guda goma da kyakkyawan abinci mai lafiya ko kai musu tufafi guda goma su goma kowa kai masa riga da wando ko ba hula amma mafiya ba kwa sa hular in mata ne a yi musu zani da mayafi da riga ko a ciyar da su ko ka yanta baiwa in ba bayi ko ba ka da halin ciyar da mutum goma ko yi musu tufafi to sai yi azumi kwaya uku ko a jere ko a rarrabe wannan shine fara da mutum zai yi sai ya aikata abin da wato ya rantsuwa akan ba zai aikatan ba tun da alheri ne amma idan rantsuwar da kai dama abin sharri ne to kaga wannan ya kamata ka rike rantsuwarka tun da dama ba a son ka aikata sharri ko ba a son ka fake da Allah ka ki aikata wato kirki shine Allah ta'ala ce wala tuj'alullaha kada ku sanya Allah ya zama urzatan ya zama kariya ya zama shinge wato mu'taridan bainakum wa bainal birri wat taqwa wal islahi bainan nas kada ku sanya Allah ya zama shine shinge shine kariya shine ganuwa tsakanin aikata nagarta da tsoron Allah da kuma al-islah bainan nas wata baiwa Allah ta zo za ta karba addinin musulunci baiwa Allah daga ina kike daga balan balanga daga balanga kike kin zo zaki musulunta bisa amincewarki da ki da ki ba wanda ya matsa miki ko ya miki tilas ko ya takura ki shekara ki nawa 25 iyayenki sun san zaki musulunta eh, sun yadda to alhamdulillah ba mu da matsala kenan zan gaya miki abin da ake shiga musulunci da shi na kalmar shahada an fassara miki idan kin amince da ita to kin shigo musulunci ashhadu abinda na faɗa zaki faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kun ce na amince na yadda na gamsu bisa raɗin kaina da amincewa ta babu takurawa babu tilas cewa Allah ta'ala shi kadai za a bauta ba za a haɗa shi da abokin tarayya ba kin yarda da wannan kika ce kin yarda annabi Muhammadu bawan Allah ne manzo Allah ne zaki koyi da shi wajen shari'ar da ya kawo a zahiri da baɗini kin yarda kika ce annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne dan Maryamu ne ba Allah bane ba dan Allah bane kuma Allah ba uku bane kin yarda da wannan wannan shine musulunci me sunanki sunanki da yake amfani da shi na da godiya ha wannan ai suna ne mai kyau a ci gaba da kiranki godiya ko kin fi so a canza miki wani suna amma sunanki ba shi da matsala godiya abu ne mai kyau amma kina son a ki saje ka a kinga cewa godiya nan wani suna ke so maryam ta ce a dinga kiranta maryam godiya ma'ana kenan cikin zama maryam kuma godiya maryamu suna ne wanda ya zo shi kadai ne tak sunan mace da ya zo a cikin alkur'ani duk sai dai imra'atun ko zaujatin imra'atun ko zaujatin amma sunan mace karara a cikin littafin alkur'ani Allah bai kama sunan kowace mace ba sai maryam ya kama sunanta sau 34 har akwai suratu maryam maryamu mu'jiza ce daga cikin mu'jizozi da Allah ta'ala ya nuna buwayarsa da isarsa akan zai iya yin komai dama abu hudu ne to sai Allah ya uku kada wani ya dauka ba za a iya yin ba sai Allah ya nuna kimar yin hakan a bisa maryam Allah ta'ala yayi annabi adam ba uwa ba uba ya maryamu yayi kai hawa'u daga jikin adam da tana da uba kenan ba ta da uwa yayi mu da uwa da uba me ya rage shine a yi da uwa babu uba sai Allah ta'ala ya annabi Isa ta hanyar uwa ba da uba ba kenan sai mu ce Allah ya cika kudurarsa guda hudu ya yi mutum da uwa da uba ya yi mutum ba uwa ba uba ya yi mutum da uba ba uwa ya yi mutum da uwa ba uba inda ma amurhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu faiku. da haka maryam godiya muna miki barka da shigowa addinin musulunci Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci ki je ga ƴan uwa mata can su malama Zainab za su miki bayanin abin da zaki na yanzu yanzu da kuma abin da zai hau ki je bangaren mata za su miki bayani na gaggawa da kuma abin da zaki yi Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci shine Allah ta'ala ya hana yace wala taj'alullaha ai ka ku sanya rantsuwa da Allah ba wai ku sanya Allah ba wannan ka'ida ce ta laraba sukan cire wato wani lafazi sai a kamar da najiga yake cewa halaftu falam atruk li nafsika ribatan wa laysa wara allahi lil mar'i mazhabu kun ga yace wa laysa wara allahi ai wa laysa wara ismin ismillahi yana so yace ismin ismillahi sai yace wa laysa wara allahi ai wara ismillahi to nan da yace wala taj'alullaha aka ku sanya rantsuwa da Allah ba Allah shi kansa ba ka ku sanya rantsuwa da shi shi yasa ya fassara da bi aymanikum ka ku sanya Allah ya zamo shine shinge ko shine kariya game da rantsarantsan ita kalman ayman an ciro ta ne daga yamin yamin ayman rantsarantsi to an ciro shi ne daga yamin yamin yana nufin hannun dama hannun dama da in aka yi alkawari tsakanin wani babba da babba to sai a mika hannu a gaisa wannan gaisuwa ita ce alamar wannan abin tabbatacce ne ko yanzu za ka ga a majalisar ɗinkin duniya ko ta babbar yarjejeniya a duniya in aka gama sa hannu sai a mika hannu a gaisa wannan gaisuwar ƙara tabbatar da wannan yarjejeniya ne shi sa aka ciro yamin daga wato aiman daga yamin shi kuma yamin daga yumnu yumnu shi kuma yumnu yana nufin albarka saboda hannun dama tana da albarka kusan komai da ita ake yi wannan shine abin da wato cikin at-tahrir wa tanwir na ibn al-ashur ya faɗa karkashin wannan aya sannan ya kawo baitin ka'ab bin zuhair da yake cewa hatta za'atu yamini la unazi'uhu fi kafzi yasaratin iluhu ilu a cikin magana ka'ab bin zuhair yace hatta za'atu yamini har na sanya hannuna na dama la ba bana janye shi fi kafizi ya saratin a cikin hannun wanda yake da wadata qiluhu qilu fadarsa ita ce fada qiluhu qilu kaga nan ya nuna kenan wato wannan hannun da suke hadawa na a zo wannan hannu wannan dora hannu yana nufin alamar tabbatar da wata magana wato wacce aka amince da ita waɗannan abubuwa guda uku da Allah ta'ala yake ka a sa shi zama shamaki wajen aikata su su za mu duba shine albirru wattaqwa wal bainan na kada ku sanya Allah ya zamo urdatan ya zamo kariya ko shinge ko tsari ko shamaki wato rantsuwa da Allah kenan li aymanikum ga rantsaran tsanku an tabarru ya zama ba za ku yi nagarta ba da me nufi da nagarta nagarta kalma ce da ta abubuwa da yawa na alkhairi yasa Allah yake kada a fake da Allah a kin aikin nagarta don Allah ta'ala yana gaya mana game da ma'anan takawa yake cewa wa ta'awanu alal birri wattaqawa ku taimake keniya akan nagarta da kuma tsoron Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu abin da ake kira nagarta ba har sai kun ciyar da abin da kuke so ko daga abin da kuke so abin da tagarta yake nufi shine albirru shine kullu fi'ilin marzi duk wani aiki yardajje wa ta'atu batinan wa zahiran da duk wani abu na biyayya wanda za a yi shi a boye ko a fili wannan shi ake kira wato a ake kira albirru sannan shari'atullah shari'a Allah ana kiranta birru sannan kuma albirru huwa tawassu'u fi fi'il alkhair mutum ya yalwata wajen aikata ayyukan kirki shi yasa ce albirru husnul khuluq albirru jita tas'alu anil bir jita tas'alu anil bir wal birru husnul khuluq wal birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karihata wa karihata an yatsali alaihi an-nas wa in aftaka an-nas wa aftauka saboda nagarta duk wani aiki mai kyau huwa tawassu fi fi'l al-khairi akan ce albirru as sada zumunta ana kiransa birru aljannatu nagarta ana kiran aljanna ana kiranta birru was gyara ana kiransa birru walkhairu alheri ana kiransa birru wattisa'u fil ihsan yalwatawa cikin kyautatawa ana kiransa birru walhajj aikin hajji ma walakin albirra man ittaqa wa atil buyuta min abwabiha wasidqu gaskiya ma ana kiranta birru wa ta'atu da'a ana kiranta birru wal adalu adalci ana kiransa birru wa abin nan eh, da kiyaye haƙoƙi shi ma ana kiransa birru sannan kuma akwai barru bil fatai wa bil kasari barru wannan kuma suna Allah ne mai kirki sunan to ɗaya zuwa alƙur'ani innahu huwal barru rahim Allah mai kirki akwai wata mata ta kira daga Nijar lokacin da nake fassara asma'ullahi al-husna da nazo sai nace albarru yana nufin Allah mai kirki ne to ita ta ji dadin wannan tace kai wato Allah yana da kirki sai sa Allah nake san Allah na san zai yafe min zai sa na aljanna ta ji dadin da aka ce Allah yana da kirki maka sakayya a fiye da abin da ka aikata kuma kai laifi ka ce ka tuba iyaje maka innahu huwal barru rahim albarru ismu min asma'illahi ta'ala wa sifatun min sifatihi innahu huwal barur rahim sannan algeria ka zo ismun ne jami'un litsa'at ya tattaro duk wani abu da za a yi na biyayya wal khair da duwani wani abu da za a aikata na kirki wani kulle kulli fi'lin mardiyin duk wani aiki yardaje shi ma ya shiga cikin fi'ilin mardiyin shi ma ya shiga cikin wannan nagarta yasa yake laysa min albirri as-siyamu fi ba cikin nagarta ka dau azumi a lokacin tafiya albirru husnul khuluq sana albarru allatifu bi ibadi Allah ta'ala mai tausasa bayinsa isa ake kiransa barru sannan mai biyayya ga iyayensa ana kiransa barru barru kasirul birri a biwalidaihi mai biyayya ga iyayensa mai yin da'a shi ma ana kiransa a ce birrul walidaihi ko biyayya ga iyaye a ce waladun barru wannan ɗa ne mai biyayya sannan kuma da'a ga Allah wanda yake yin da'a ga Allah shi ma ana kiransa wato da barru haka na asdiqu fil fi'li wanda ya tsaya akan gaskiya muna ce bi aidi safara kiramin barara wanda haka wannan shi ma ya zo da ma'anan wannan sannan kuma mai biyayya ga iyayensa barran walidaihi wa barran walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya birru kuma bil kasr yakan zo da ma'anar da'ati wa fi'lil khair idan mutum ya yi biyayya ya aikata kirki sai a ce wannan ya aikata nagarta laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba ai zuwa karshen aya kun ga an shigar da imani an shigar da mu'amala an shigar da ibada duk a cikin kalman wato albir sannan kuma birru yakan zo da ma'anan sada zumunta an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan na. shi ma yakan zo da ma'anan wannan sannan kuma yakan zo da ma'anan wato nagartattu innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim kun ga ashe kenan da Allah ta'ala yace ka sa ya zama kariya wajen kin aikata albirru sai mu ce albirru fi'ilul khairat fi'ilul khairat wattaqwa ijtinabu shurur kada ka ce ba zan bar aikin mummuna aiki ba saboda na yi rantsuwa da Allah ko ba zan aikata aikin da'a ba saboda na rantse da Allah wannan rantsuwa kai mata kafara wal islah bainan nas huwa tawfiqu bainal mutanazi'ain ka gyara tsakanin masu jayayya ko masu musu ko masu rigima wannan yana cikin manya-manyan ayyukan da Allah yake kira a yi sulhu sulhu shine izalatu asbabul khisam a gusar da abin da ke kawo ɗarɗar da gardama da jayayya tsakanin jama'a wani za da abin da ke kawo eh, wato ja'in ja bitta samuhi ta hanyar yafewa juna wal afwi da kau da kai da kuma wattarabi da yarda ana yin sulhu tsakanin jama'a domin a kawo waɗannan shi sa ce da kuma gyara tsakanin mutane la khaira fi kasirin min najawahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas islahin bainan nas kaga kenan a cikin wannan yana ciki la kai da fi kasirin min najawahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas shine annabi alaihi salatu wassalam yake kwadaitar da mu zuwa ga sulhunta tsakanin masu fada da sasanta tsakanin masu rigima duk sanda akwai manyan mutanen da Allah ke ba su daraja ya ba su girma ya ba su kima ko sun yi aikin gwamnati sun gama lafiya ko sun yi aikin tsaro sun gama lafiya ko sun yi alƙalanci sun gama lafiya ko sun yi shekaru suna da kima tsakanin jama'a domin an ce ka tsare kimarka domin kimarka za ta rayu fiye da kai ma'ana za a dinga tunawa da kai bayan mutuwarka akan kimarka waɗanda suke da kima a cikin jama'a suke da mutunci suke da daraja Su irin su ne an samu matsala sai a sasu a gaba su je su sulhunta tsakanin wato masu rigima to shine annabi alaihi salatu salam ya kwadaitar da a dinga wannan aikin a Kano muna da wani abu da muke kira zauren sulhu zauren sulhu tun daga unguwanni ake kafa shi ya zama kowane masallaci da limamin masallacin da dattijan unguwar da mai unguwar unguwar da manyan malaman unguwar ta haɗu duk wata rigima an ta taso ba sai an tafi hizba ko ma an tafi kotu ko kuma wajen 'yan sanda ba a kira su masallaci a zauna ga limaminku yana gurin mai unguwarku yana gurin dattijan ku suna gurin manyan malamanku suna gurin kai me ya faru tsakaninka da makoci kuke rigima me yasa ba ku magana me yasa kuke gaba kai ya kai kaka ɗinsa baka bashi ba kai ko me yasa baka yafe masa ba wata ran annabi alaihi salatu wasallam yana daga cikin gida sai ya hango suna faɗa wallahi sai ka biya ni yana don Allah ka suka ina wallahi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya leko ya kira mai yace kai ya kira sunansa da ya amsa sai annabi ya masa haka shike na an an da su kudin nan da kake cewa sai ya biya ka annabi yake ya biya ka rabi ka kai ko biya shi an fa sahabbai akwai biyayya yana neman sa ne misali yana bin sa dubu ɗari sai Allah ya sa ya tare da yake wallahi sai ka biya ni dubu ɗari na shi kuma yana wallahi ba su samu ba wallahi sai annabi sai ya hango sai ce rabi kaga shi shine sulhu kaga to ai dole sai ya je biya rabin kuma da gaggawa ko tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya sassanta tsakani ya ce ka biya rabi to wannan shine sulhu ka jawo wani da wani da suke rigima a sulhunta tsakaninsu annabi yace ala ukhbirukum alayhi salatu wassalam yace bana ba ku labari ba bi afdala abin da yafi daraja min darajatu siyam was-sala in gaya muku wani aiki girman aikin a wajen Allah ya fi ka kwana kana wato ka wuni kana azumi girman aikin a wurin Allah ya fi kai ta sallan nafila girman aikin a gurin Allah ya fi kai ta yin sadaka waɗannan duk na nafila ake nufi da azumin nafila da sallar nafila da sadakan nafila in gaya muku abin da ya fi su lada a wurin Allah sabai suka ce ce, islahu zatil bai ku sasanta tsakanin jama'a fa inna fasada zatil bai hiya alhalika domin bata da lalacewar alaƙoƙi da ɓacin zamantakewa da cika zuciya da fushi da hasada da keta da mugunta da sharri da kufurci wannan shi yake bata al'umma kowa baya son dan uwansa kowa Allah Allah yake sharri ya fada ma dan uwansa ya ji dadi kowa Allah Allah yake wata musifa ta zo wanda ba shi da shi yana wa mai shi mummunan fata marashi yana jin haushin marashi to wannan shi yake kawo wannan ba a gyara tsakanin mutane da haka annabi alaihi salatu wasallam yace fa inna fasada zatil baini hiya al-haliqa wannan abu darda'i eh, daga abu darda'i ka rawaito shi cikin sahihul jami mai lamba ta 2595 Allah ta'ala ta fa'aslihu zata bainakum ku jatta tsakaninku kada ku bari tsakaninku ya baci fa'aslihu bainahuma bil adl wa in ta'ifatan min al mu'minina qatatalu fa'aslihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فعت فأسله بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين Allah ta'ala ce an samu bangaren musulmi da musulmi suna faɗa har abin ya kai ga an ɗauko makami za a yi sare tare ko kashe-kashe kuka samu labari Allah ce ku shiga tsakanin ku sasanta ashe Allah ta'ala shi ya fara kafa majalisar ɗinkin duniya a ɗinke duniya a zauna lafiya ƙarƙashin wannan aya wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tasi'a ila amri ku yaki wacce ta yi tsaurin kai har sai kun dawo da ita kan hanyar Allah fa in fa'at in ta dawo fa aslihu bainahuma bil adl ku sulhu tsakaninsu da adalci sai ya ce ya ƙara cewa wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitina ko kuma ya adalci Allah yana son masu adalci yace innamal mu'minuna ikhwatun fa atlihu baina akhawaykum mu'mina yan uwan juna ne ku getta tsakanin yan uwanku kuma annabi alaihi salatu wasalam yace asluhu ja'izun bainal muslimina illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan annabi alaihi salatu wasalam yace sulhu tsakanin musulmi ya halatta ai sulhu tsakanin musulmi da musulmi sai dai sulhun da zai halatta haram ko ya haramta halal sai wani a cikin sulhun yace shi sai an bashi haƙƙin da ba nasa ba ko sai an shiga haƙƙin Allah kuma yin hakan zai kawo haram ya zama halal ko halal ya zama haram to wannan sulhun ba za a karɓe shi ba Allah ta'ala ce fala junaha ma, an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair ko da tsakanin miji da mata aka samu rashin fahimta Allah ta'ala ya ce fa ba'asu hakaman min ahlihi wa hakama min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allah bainahuma in an samu rashin jituwa tsakanin miji da mata Allah ta'ala ce a samo mai hankali mai ilimi a ɓangaren matar a samo mai hankali mai ilimi a ɓangaren namijin su zo su zauna a sasanta shi yasa wasu alƙalan ƙwararru a kotu ba sa saurin yanke hukunci tsakanin miji da mata a kotu rana sai muka samu gayyata zuwa wani kotu ashe abin da ya faru miji ne da mata suka je suna rigima rigima ta tsanani sai alkali ya ce to ke matar wani malami kika yadda da shi wanda za mu gayyato shi ya zo ya muku sulhu ya ce wa mijin kai kuma wani malami ka yadda da shi wanda za ka gayyato su zo su yi muku sulhu shi ɓangaren mijin sai ce ni ita kuma ɓangaren matar duk kuma bangaren wata suke limamin kano profesa zahardin su da ce alkali ya aiko mana takarda cewa za a yi sulhu hakaman za a yi hakaman da haka ana gayyata mu zo ga wani aure ya ya ya kice ya kice ya rikice mu zo domin wato a daidaita tsakanin haka ko muka je kowa ya ja gefe da nasa shi bai je bai tura na'ibinsa ya ja gefe da shi ita aka tattauna ni ma na ja gefe da na tattauna dan ji ra'ayinsa kai, shi ma ji ra'ayinta aka zo aka tattauna kuma aka samar da mafita kun ga wannan ana yin wannan fa ba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha wani ya zo daga bangaren matar ya wakilce ta wani ya zo daga bangaren mijin ya wakilce shi sai Allah ce in yurida islahan in dai suna son gyara to yuwaffiqillahu bainahuma Allah zai musu muwafaqa domin kai da ka zo daga bangaren matar da shi da zo da bangaren mijin dama Allah ya kira ku hakaman ta ku masu hukunci ne abinda kuka yanki a kansa za a tsaya shi kuma alkali yana saurare ji me za ku yanki bisa Allah ce fa man afa wa aslaha fa ajruhu fa ajruhu ala Allah wanda ya afwa ya kyautata ladansa yana wajen Allah wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allah kana ghafurur rahima in kuka kyautata kuka ji tsoron Allah kuka yi sulhu to Allah ta'ala mai gafara ne mai jin kai ne rikicewa tsakanin ma'aurata da abin da ya kama da haka Allah ta'ala ce wa imra'atun khafa min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma kun kenan alqur'ani yana ta kira ay sulhu ay sulhu shi sa Allah ya shigo mana da shi cikin abubuwa guda uku da kada a rantse da Allah ba za a yi su ba kada a bata maka rai a matsayinka na mai aikin kirki ko a matsayinka na mai karantarwa ita dama wannan hanyar ta mutu a in ka shigo ta to ka shirya ba abin da ba za ka ji ba na yabo ba kuma abinda da ba za ka ji ba na zagi sai ka karkada kunnuwan kawai, da zagi da yabo ba za su yi maka wani tasiri akan aikin da kake yi ba domin tun farko kafin ka shigo sai an gaya maka Allah ta'ala da ya halicci mutane ya ba su ci ya ba su sha ya samar da su daga babu shi ba ba su kyale shi ba sun jingina masa mata sun jingina masa ɗa sun ce uku ne sun ce kaza amma Allah ya haƙuri ya ƙyale su yana da iko ya murɗa kan duk wanda ya faɗa haka amma ya ƙyale su su zo su tarar da shi ranar alƙiyama annabi alaihi salatu wasallam wanda yafi kowa daraja yafi kowa kima yafi kowa girma Allah da ya halitta mai daraja kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba amma makiya ba irin kalmar da basu jingina masa na batanci ba to me wa'azi dan an jingina maka zagi ko batanci ko kaza mutukar akan daidai kake da gaskiya ka ka tsaya kana damuwa da wannan ka ci gaba da aikin ka na karantarwa da wa'azi ka sa hikima kamar da Allah ta'ala ya umarce ka cewa kai wa'azi amma da hikima udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana da kyakkyawan wa'azi da kyakkyawan karantarwa da jan hankali cikin hikima ba da fada ba ba da rigima ba ba da tashin hankali ba ba kuma da ramuwar gayya ba ko hucewa ba an bata maka dai ka huce kada kai wannan a cikin wa'azi akwai wani abu da ya faru a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kusan guda guda biyar wanda mai wa'azi in ya kalli waɗannan kistoshin guda biyar ya ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wara matsalar zai san yadda zai fuskanci al'umma na ɗaya zaka samu wani mutum lahu inda hu jahalun bil ahkam wa naqasun fil iman shi wanda kake son ka karantar din to jahili ne game da sanin kunce-kuncen musulunci sannan kuma yana da tawaya a cikin imani kamar wa kamar balaraban nan da ya fi tsari a cikin masallaci wannan mutumin bai san ba a fi tsari a cikin masallaci ba sannan imaninsa bai da ƙarfi don yanzu yanzu ya zo musulunci sai yaya annabi ya mu'amala da shi alaihi salatu wassalam kamar yanzu muna cikin masallaci ne duk a zo ta yan agaji a tsaitsaye da 'yan hizba suna zazzara ido to kawai sai wani kawai ya shigo sai tafi can kusurwar ta dama ko ta hagu ko ta gabar ko ta yamma ko kusa da liman kawai zai kwaba wandonsa kawai a tsaye sai fara fitsari yaya za ta kare tsakaninsa da ku kafin ma ku tashi in agaji nan sun yi sama da shi an raba shi da kasa tun ya yi waje kuma sai ya zama shine labarin da social media ta shaɗa yau ka ji wani mara mutunci masallaci sai ya zo fa to amma da yake annabi sallallahu alaihi wasallam qararri ne Allah ya bashi basira da hikima da ilimi fiye da kowa sai ya ce da'uhu ku kyale minki la tazribuhu kar ku furki tashi. sai ci gaba da fitsarinsa da duk habai suka shiru da ya gama fitsarinsa sai yace ariqu ala baulihi sajalan mimma yanzu ku aikin ku shine ku je ku wanke fitsarin kai kuma yaka ba a fitsari a masallaci ba a gina shi don haka ba an gina shi don sallah karatun qur'ani da ambaton Allah ba a ware matsalar ba cikin me sai mutumin shi kuma ya ji daɗi sai ya tabargara ce Allah ya mun rahama ya maka rahama sauran mutane gaba ɗaya kada Allah ya musu rahama gaji wata addu'a sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce kaga jahilin banza ka sai sai ce laqad hajjarta wasi'an abu ne mai yalwa ka zo ka tsuke shi akan mutum biyu wa rahmati ar kullashi kaga bai sani bane shikenan an ware matsalar amma da an bari an dake shi an tume shi an yi waje da shi kuma wakili ne daga wani ƙauye in ya koma mai zai ce ta ji a gaban annabin su suka yi min duka mai kai ya ce mai naito kawai don na yi fitsari a wani guri kawai su karfe da duka kaga ya toshe mutane ga barin shiga musulunci to haka ake son mai wa'azi ka lura da yanayin mutum wajen yin mu'amala da shi kun ji daya sai man inda hu naqasun fil imani wa ilmun bil ahkam akwai wanda shi kuma ba irin wancan bane wancan bambancin sa jahalun bil ahkam wa naqasun fil iman ya jahilci hukuncin sannan kuma yana da tauyayyen imani shi kuma wannan inda hu naqasun fil iman wa ilmun bil ahkam shi ya san hukuncin amma imaninsa dai tauyayye kamar waye kamar matashin da ya zo masallaci ya zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake izalli fil zina ba ni lati zina kaji shi zina ma mai lati yake nema yanzu ya zaka da wannan an da wani ne sai kwarfa masa mali malamin zai kwarfa masa mali ce kaga jahilin banza sai annabi alayhi salatu wasallam ya ce wannan zina da kake so a baka lafiya zaka yi da ba zaka so a yi da babarka sai ce a ah, sai ce kowa ma baya so a yi da babarsa zaka so a yi da yar uwarka da yar uwan mahaifinka da yar uwan mahaifiyarka ji ya gaya masa matan da suke da daraja a gurin sai ce kai kai kai ba zai so a yi zina da su bai ce to a baka lasin zuwa zaka kai da na wani sai kuma ya shuru ashe duk mai yin zina in ya lura cewa ƴaƴan wasu yake batawa zai daina saboda wata rana shi ma abin zai iya dawowa kansa yadda ba ka so a ci mutuncin iyalanka kakka ci mutuncin iyalan wani yadda ba ka so a ɓata ƴaƴan gidanku kakka ɓata ƴaƴan gidan wani sai matashin nan ya shiru sai annabi ya shafa kirjinsa ya ce Allah ka ka shiryar da shi shikenan sai zama shiryayi. kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam an baki shi da shi yayi mu'amala da shi har ya wara matsala babu tashi hankali ba jima ba zubar da jini kun ji biyu sai man inda quwwatun fil imani wa jahlun bil ahkami na uku shi kuma wannan yana da karfin imani amma kuma ya jahilci hukuncin kamar wanda ya sa zoben gwal a hannu shi kuma ya annabi ya masa alaihi salatu wasallam shi wannan yana da karfin imani ko amma kuma ya jahilci hukuncin yana zuwa makaranta sai annabi alayhi salatu sai ganshi ya sawo zoban gwal ya annabi alayhi salatu wasallam ya mu'amala da shi sai kama hannunsa ya fizge gwal din ya wurgar yace ya ɗayan ku zai gaggauta zai ganganci ya ɗauki garwashin wuta ya makala a hannunsa sai annabi ya wuce sai sabai suka ce masa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ka dau gwal ɗinka kawai ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire daga hannunka ne don ya hana ka sawa amma bai hana ka kai amfani da shi ka je ka siyar ba kun ji karfin imani sai ce wallahi ba zan ƙara sauraron wannan gwal din ba abin yana hannuna annabi ya cire ya wurgar kuma ni in bi shi yace har abada na ba wannan gwal din kun ga wannan saboda wannan yana zuwa makaranta kuma yana da karfin imani shi yasa mu'amalar da aka masa ta bambanta da waɗancan guda biyu na uku kenan ko sai man inda hu quwwatun fil iman wa ilmun bil ahkam quwwatun me fil iman wa ilmun bil ahkam wannan yana da karfin imani kuma ya san dokar ya karya ta da gangan ga karfin imani ga kuma me ga sanin hukunci ka kasalasatu lazina khulifu waɗannan sahabbai guda uku da suka ƙi zuwa yakin taboka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam musu mu'amala ya saba da kowa da ka'ab ya zo me ce ce da gaban wani na zauna ba kai ba Allah ba ni jayayya da musu da zan iya kare kaina amma ko na gaya maka wata magana da ba daidai ba ka yadda da ni Allah ta'ala ba zai yadda da ni ba to da kan gaya maka gaskiya na ki zuwa yaƙi ne bisa ganganci laifi ne a mun hukunci annabi alaihi salatu wasallam ce to kai ka jira sai Allah ya yi hukunci a kanka karshe aka ce kowa ya daina masa magana su uku ne kowa ya daina musu magana kuma kan su ƙara kusanta iyalansu zai zo masallaci ya shigo yawa annabi sallama annabi ya amsa ba ya koma yana kalla annabi sallallahu alaihi wasallam ta gaba annabi ya kalli nan alaihi salatu wasallam ya dawo nan annabi ya kalli nan alaihi salatu wasallam ya dawo nan in ya gamu da abokinsa ya ce assalamu alaikum sai ya kauda kai idan suka kwana hamsin a haka وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا كما ينقانا حمسن سنة الله يتوكد وانا آية إيش آياتي مسلم سنة aka fara musu magana aka fara taya su murna kun ga waɗannan ai su hukuncin su yayi tsauri saboda imanin su da kuma sanin su da hukunce hukunce to wannan suna su ya bambanta sai man hu jahalun bil ahkam wa jahalun bil iman sai wanda duka biyun babu ba shi da sanin kunce kunce kuma bai san ma mai imani ba irin masu zuwa yi wa annabi alaihi salatu wasalam tambaya din nan daga kauye zai ce zan maka tambaya kuma zan tsananta annabi alaihi salatu wasalam ce to tambayi din kuma ka tsananta duk zan saurare ka yace dan sakonka ya je ya raya cewa Allah ya aiko ka ka rantse Allah ne ya aiko ka annabare sai ta na rantse Allah ne ya aiko ni ya ce mi sallah ka rantse Allah ne ya ce ai sallah na ce na rantse Allah ne ya ce ai sallah ya ce ai zakka ka rantse Allah ne ya ce ai zakka annabare alaihi salatu wasallam na rantse Allah ne ya ce ai zakka yace to ba za mu kara akan wannan ba za mu rage ba ya jara kuma sai ya kafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aflaha in sadaka in yayi gaskiya ya rabauta yanzu wannan kai dan birni ka zo kawa malam irin wannan tambayar ka ce rantsi amma kaga da yake ga yanayinsa sai annabi alaihi salatu wasallam ya mu'amala da shi gwargwadon wato yadda ya zo to kun ga wannan shine wato yanayi na wato mutane yadda suka faru a zamanin annabi alaihi salatu salam, da kuma yadda ya yi wato mu'amala da su sannan su mutanen da ake kira shi wanda zai kira mutane zuwa ga addini ya kamata ya zama yana da ilimi dan bai kamata za ka yi harkar suhu ko harkar wa'azi ko karantawa ya baka da ilimi ba dole ka samu ilimi na biyu ka sa ikhlas aikin da kake zama don Allah kake yi na uku ka dinga koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen wa'azinsa annabi baya zagi baya cin mutunci baya fada baya kama sunan mutane baya wulakanta jama'a a hankali yake bin mutane ya ce misali na da kuka mafada wuta ne kun san wani abu faɗa wuta wani irin ƙwaro da ya ga haske sai zai ta faɗawa ya ce to na rike ku ina kare ku ina kare ku ku shiga wuta ku kuma kuna ta yunkuri za ku shiga bil mu'minina ra'ufur rahim to ka sa wannan ka sa hikima kuma wajen tausasa lafazi war rifqu wal hilm ka sa hakuri da duniya ka sa kuma hakuri sannan kuma ka siffati da ɗabi'o'i masu kyau kada a ce kai mai wa'azi ne ko mai sulhu amma ka cinye kuɗin mutane kame wa ko mai sulhu kana saba alkawari kame wa ko mai sulhu kuma an ganka a wajen da bai dace ba ko mai wa ne kai ko mai sulhu kana ƙarya ko mai wa ne kai ko mai sulhu kana cin amana to wannan sai ka zubar da kimar mutane su ki shiga musulunci dan kai su ki karɓar gaskiya don kai saboda ba yadda ake koyar da gaskiya kake yi ba sannan ka fara da abin da ya fi muhimmanci to su waɗanda ake yi wa sulhu ko ake kiransu zuwa ga addini akwai musulmi shi musulmi gyara masa ɗabi'o'insa ake yi dama shi musulmi ne yana kuskure sai a gyara masa sai kuma ahalul kitab a bayyana musu musulunci su baro ahalul kitab su dawo musulunci akwai kuma mushrikai a bayyana musu illa shirka akwai mulhidai wanda suke cewa ba Allah a waya musu da kai cewa akwai Allah kuma zai za su gamu da shi akwai munafukai yan kan katanga a gaya musu zaman kan katanga ba zai amfane su a lahira ba su faɗa can ko su faɗo nan <laughs> da makamantar su aka sulhu yana cikin abin da zai kyautata rayuwar mu idan ana samun wato majalisi na sulhunta tsakanin mutane da daidaita tsakaninsu daga cikin fa'idodin wannan aya Allah ta'ala ya rufe ta da wallahu sami'un alim sami'un lima yuqal kuma alimun bi kulli shay'in duk abin da ake yi Allah ya ji ko na kirki kai ko na rashin kirki kuma Allah yana da masaniya akan duk abin da muke aikatawa ko daidai ko ba daidai ba da haka nahayul insani an ja'al yamini mani'atan lahu min fi'l al-birri wat-taqwa wal-islah bainan nas wannan aya daga cikin fa'idodinta tana hana mutum da kada ya rantsuwa akan ba zai aikata kirki ba ko abin da ya shafi tsoron Allah ko kuma kyautata tsakanin mutane sannan kuma wa nahyu lit-tahrim in an ce barkaza to ana nufin ka bar shi wajibi sannan wannan aya al-hasu alal birri wat-taqwa wal-islah bainan nas wannan aya tana nuna mana falalar kira zuwa ga nagarta duk wani abin kirki da kuma abin da zai jawo tsoron Allah shine yi nayi bari na bari da kuma kyautu tsakanin mutane sannan wannan aya tana gaya mana falalar yin sulhu tsakanin mutane da kuma alherin da ake samu wa tuslihu bainan nas sannan abu na hudu tana nuna mana tabbatarwa da Allah sunayensa guda biyu as-sami'u al-alimu Allah ta'ala yana da cikakken wato eh, sani ah, ji da kuma yana da cikakken ilimi wato waɗannan sunaye guda biyu suna ɗauke da saƙonni guda hudu saƙo na farko shine isbatul ism lillah mu tabbatar cewa sunan Allah ne as-sami'u al-alimu sannan biyu sifar da sunan ya kunta mu tabbatar da ita ga Allah shine sifatu sam'i da kuma basar ilim da tabbatar da Allah sifata wato abin da ya shafi ji kuma ji din da amsawa domin sami'u yakan zo da ma'anar amsawa sami'u du'a ana mai amsa addu'a kenan da kuma tabbatarwa da Allah siffa ta ilimi da kuma na uku shine tasirin haka a cikin rayuwarmu waɗannan sunaye guda biyu idan kana yawan karanta su kana kiran Allah da su kuma ka tasirantu da su to za su dinga kuɗa ka zuwa ga yin aikin kirki domin ka san Allah ya ji kuma Allah ya sani sannan za su hana ka aikata laifi domin ka san Allah ya ji kuma Allah ya san abin da kake aikatawa sannan kuma waɗannan sunaye guda biyu na Allah subhanahu wata'ala an rufe wannan aya da su ne domin a nuna mana cewa duk abin da muke yi a duniya na kirki mu san Allah ta'ala yana ji fa innaka in khalaftahu bima yusma'u sami'aka wa bima yu'lamu alimaka fahzar Allah azza wa jalla da kowa ya kiyaye Allah subhanahu wata'ala abinda wa muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kore ko tuntuɓar harshe Allah ya yafe mana ta malam na ji bayanai da kai kan riƙe alƙur'ani ga wacce take jini to yaya abin yake in akan waya ne waya ba matsala shi wannan application ne ba wanda yake ba za ka ɗau waya ka ba sai kana da tsarki wannan waya kuma in aka ce sai da tsarki za a ɗauke ta to me a cikin ta application ne shi application sai an kunna sannan ake ganin sa da an kashe shi kenan ya tafi zaka malamai sun ce ai kamar kanka ne a cikin kanka in kana da dawo izo 60 ai kamar memory ne shi ma wannan memory ne a ciki kaga ba za a ce ka zubar da tilawa kan ba ka da tsarki ba saboda haka wannan ba matsala bane malam me hukuncin mahaifin da yake son ɗansa ya saki matarsa kuma saboda haka ya daina kula ɗan nasa baya amsa gaisuwan da ɗan yake yi mashi mala ina neman shawara to a bincika ai amfanin sulhun kenan sai a duba ga shi wannan mahaifin da yake son lalle lalle sai ɗansa ya saki matarsa manyan gari ko dattijan unguwa ko manyan malamai musamman waɗanda yake imantawa su je su same shi a alaji ko malam ko waye ko shek ko waye ɗanka ya zo mana da wata magana cewa ka ce lallai saki matarsa muna so mu ji dalili da kake son ya saki matar tasa idan dalili ne da ya dace mu ma sai mu je mu goya maka baya mu sa shi yayi sakin domin gashi na Umar ya umarci ɗansa ai Abdullahi dan Umar ya saki matarsa kuma yazo ya ga wa Annabi alaihi salatu wassalam Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya masa biyayya kuma ya masa biyayya ya saki matar tasa to amma ka san Umar ai ba zai zo da san zuciya ba Abdullahi dan Umar ko ba zai auri san zuciya ba kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake azartar maslaha ce na azartar da wannan din da ya sake ta tana al'ada aka umarce shi ya dawo da ita sai ta yi tsarki ta kuma yi jini ta yi tsarki sannan za a yi sakin sai a yi kuma an daidaita shi kenan saboda haka wannan yana buƙatar manyan mutane su zai same shi domin su tattauna da shi su ji dalilin da ya sa ya matsa maka ce ka saki matarka wata nan zaka ga uban ne da gaskiya domin ka je ka ɗauko wata mata mara addini mara tarbiyya ta zo duk ta rikita gidan ta rikita family din fitar da daga cikin family ku wato kamar kai atishawa ne kace alhamdulillah <laughs> kaga akwai irin wanda ya kamata a ce ta yi waje din wata kuma zai kaga cewa rashin fahimta ne wani kuskure tai wani kuskure tai wanda za a iya gyarawa sai a bashi hakuri sai alkawari ba za ta sake ba sai a ci gaba da zama mutum ne yana cin abincin sahur sai aka yi kiran sallah ya zai sai aji inda an kira sallah ba an gama ba akwai hadisin da malamai suke sabani akan ingancin sa wanda yake mutukar kana cin ko an kiran sallah ka karasa wannan hadisi akwai sabani akan ingancin sa malaman da suka inganta shi suka ce karasa din ba ka je kicin ka dauko ba ba kuma ka dafa ba ba yana nesa ka je ka dauko ba a, kai haka kai haka da kuninka sai ka ji an ce Allahu akbar to kaka dawo da shi ka ci gaba da shan kuninka sai ka karasa shi yana kiran sallah ka kana shan kuninka ga wanda zai riga karasawa kaga in irin me na larabcin nan ne wata kila kafin ya karasa ka gaba shan kuninka mai jan maddan larabcin nan kaga wannan ai sai ka gaba shan kununka ma zai karasa ba in ko mai da sauri da sauri ne kaga sai kai ma kai da sauri da sauri to wanda suka inganta hadisin suka yi wannan fatawar wanda kuma suke ga wannan hadisi bai da inganci suka ce gaskiya da kaji an ce Allahu akbar al-fajr fa yake so kuma Allah ta'ala me yake hatta yake bayyana lakumul khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr shi ko mai kiran sallah ai ba zai kira sallah ba sai ya tabbatar al-fajr yake so kuma ya ce ku ci ku sha idan Bilal ya kira har ibn ummi maktum ya kira fa innahu rajulun a'ama la yunadi hatta yuqal asbahata asbahata kenan ka ji kiran sallar ƙarshe kawai ka dakata wannan shi ma fatawa ce malami ko ba tambaya ba ne ya shi ina godiya ne a yi min addu'a a baya na ga mustajaba Allah ƙara imani da ilimi na gode to abin da muke so ke duk wanda ya aiko cewa yana da larura sai muka taru nan gaba ɗaya ko Allah shi ya san bakinsa da na waje da na ciki da wanda za su gani a talabijin da wanda su gani a duk duniya a social media da masu ji a gidajen rediyo suna nan barje sun faɗari sai suka ce amin sai Allah ya biya ma kuma sai kai shiru ka shigar da mu matsala kaman ji amma da Allah ya ware baka gaya mana ya ware ba kaga sai mu ga cewa kamar addu'a da muke ta yi kenan ba ta yi wa. amma idan ka aiko cewa ka roki ai maka addu'a wajen tafsiri bakin mutane ne da yawa akwai dattijai a gurin akwai matasa akwai waliyan Allah suna nan barjak a boye ba a san su ba wani yana can ma waje bai samu gurin zama ba amma kuma sai kaga ya fi kowa daraja a gurin ko ba a sani ba tunda daraja tsakanin sa ne da Allah ba tsakanin sa da mutane ba tsakaninka da mutane sai a girmama kan kana da babbar riga ba ka da babbar riga kuma sai a mai da kai gefe ajiye ka wata ila wajen Allah masu irin babbar rigar nan sai an ci ko tirela ɗari ba su kai ka wurin Allah ba saboda haka ana ce mana an ji ko an amsa to wannan yana mana daɗi don mu ƙara dagewa da addu'an cewa Allah yana amsa addu'anmu wanda suke cikin matsala suna fita ɗazuwan ɗalibi ya ce min ya rabin likita ko ɗalibin da nake kiransa rabin likita lokacin yana karatu to shine ya min tes ɗazu ya ce malam na gama karatun medicine yanzu haka ina nysc kuma ina jihar jigawa na zama likita kuma tasirin wannan tafsirin da kake mana a gombe a tsawon wannan shekaru ne na zuciya na tafi karatun medicine yanzu har na gama na zama likita da haka na bugo in yi godiya kuma in sha Allah abin da ka dora mu akai din nan za mu yi za taimaki musulunci da wannan ilimin namu da Allah wannan ba za mu ji daɗi ba za mu ji daɗin cewa shi abin da muke ginawa yana ta tafiya kuma yana tasiri kuma yana amfani ko matasa suna ɗaukan shawarorin da muke ba su cewa su daina shaye-shaye su daina zaman banza su kama sana'a su yi ilimi su daina shaye-shaye su daina aikin banza su yi karatu su yi sana'a su bi iyayensu su kula da sallah su zama mutanen kirki yadda za mu yi alfahari da su cewa duk wata ma'aikata da ke Najeriya wata ran sai ga mutanen ma ciki da yawa zan tafi wata ran ko a Abuja ko a hanya ko a wajen sai ka ji mutu ya zo mun gaisa sai ce malam muna cikin ɗaliban nan yanzu na zama babban soja ko babban dan sanda ko babban ma'aikacin gwamnati ko na yi kaza ɗazuma wani bugo mu yace ya tsaya takara a wata jiha ya ci sanata yace iye eh, har sanata muke da shi kenan to kaga to wannan babban nasara ce da alkhairi muna fata Allah ya ci gaba da tabbatar mana da alkhairi ya ci gaba da sa mana albarka ya ci gaba da samun alheri duniya da lahira gudunmawa da addu'o'i daga alhaji muhammad alhajiyar ya ba da dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu in an haɗa gaba ɗaya dubu ɗari shida na? to Allah ya saka alhajiyar da alkhairi ya sa a cikin mizanin hasanarsa ya kuma amsa masa ya ba shi aljanna ya ba shi ya yayansa albarka da kasuwancinsa ƙur'ani guda biyu Allah ya ban miji ko ba ka bane <laughs> to Allah ba da mijin nagari wata gashi ta ji tsoro shugaba yake a kawo lamba ke kika ce kin shekara goma kina ƙasa yanzu kuma an ce ki kawo lamba ki za a duba kuma kin ja da baya ke kika wa kanki maza ki kawo lamban nan kafin tafsiri ya wuce na san gidana na sa gidana a kasuwa to a sa addu'a to al to in dai ba so kake lalle sai ka siyar ba ko kuma siyarwa kake ko sana'a kace in dai wanda kake ciki ne wata matsala ce ta sa ka tashi a kasuwa to muna roƙon Allah ya ware matsalar domin akwai dashin daɗi mutum yana cikin gida wata matsala ta sa ya sa gidan a kasuwa ya tashi ya koma karami ko ya siyar ya koma haya in dai ba ci gaba kai ka samu wanda ya fi shi ba to muna addu'a Allah ya ware maka matsalar da ta sa haka sa gidanka a kasuwa Allah ya kawo maka sauki an sace motar mai gidana to a sa shi addu'a to Allah ya bayyana wannan mota da aka sace Allah kuma ya shirye wanda ya sace na daɗe ina zawarci Allah ya bani miji na kwarai to Allah ya kawo miki mafita ya kawo miki sauki Allah kuma ya kawo miki miji na gari kuma Allah ya sa ke ma ki zama ta gari ki rike shi da ragarta domin yanzu mata wasu na son miji na gari wasu kuma na gari wasu kuma mai gari akwai na gari na cikin gari akwai na gari mai nagarta akwai kuma mai gari ita kuma garin akwai babbar riga akwai kuma mai gari garin kuɗi da musamman wanda suke nufi a ciki ba amma dai kowanne ne Allah kawo na mai alheri اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وصل اللهم وصل وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين